Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan kuma za a iya ji ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau goma sha takwas ga watan janairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu za mu yi magana ne akan muhawarar haramta waya ga yaran makaranta 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas a ƙasar ghana Zara'u muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci mu na ƙwalama. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da yin tattaki birnin Kumasi a Ghana, inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Yankayaniya ta tuntuɓi masu wada tsaki akan maudu'in namu na yau. hawa gare ki. kamar yadda ya zama ruwan dare gama duniya mafi yawancin ɗalibai na ɓata lokacinsu wajen amfani da wayar salula inda suke shiga manhajoji kamar facebook instagram tiktok twitter da whatsapp da makamantansu duk da cewar hukumar kula da ilimi ta ƙasar ghana ba ta ba da izinin ɗauka ko kuma amfani da wayoyi a farfajiyar makarantu ba amma sai ka ga ɗalibi sanye da rigar makaranta suna amfani da wayoyinsu akan hanya zuwa ko dawowa dawowa daga makaranta. Malam Isa, malamin da ke koyarwa ɗaya daga cikin makarantun sakandare ya nuna irin kalubale da suke fuskanta. kamar yadda mu muke makarantun gwamnati muke karantarwa yara ba wani yaron da ma bai da salula za ka yi kace haka dukkanin suna da kuma manya-manyan salula za ka je iphone kaza iphone kaza wayar hannu kenan iphone dai yaran da kan suna challenge iphone ne ga yaro yana nan yana fama da kudin da zai sai littafi da zai iya sai littafi ba amma ka gan wayan hannun shi wallahi zai baka mamaki balle ma yaran mata ka tambaye su waye ba su sai su daga gida suka fito da su amma alhali wasu ma yaran ma da ka kalli yanda iyayen su suke ba za su iya samu da irin wayoyin da ke hannunsu ba su ba su ba ba za su iya ruwa ba amma suna rike da wayoyi wasu ma tabbas iyayen su ke sai musu wayoyin wasu hali yaran masu kudi wallahi su yawancin su na bata yaran su da waya suna ga sama da shi ma ne suka zo cikin su amma shi sha'ani na GS Ghana Education Service ya haramta ɗalibi ya rika waya a makaranta don shi ɗaliban da ke rika wayoyi a makaranta suka zo da shi yawanci suna boyewa ne boye wayoyin su ke cikin jakansu da inda dai za su buyi su dai duka baki daya to idan ɗalibi ya zo da waya a makaranta har kuka gani ya kuke yi da mun samu yaro da waya muna kwace wayan nemo aji sai mai shi ya kare in ya gama makaranta ko kuma idan za ba da hanya sai a ba su sai a mamishi shi gargadi na farko kenan mai gargadi kamar. kai ya kara kawo wayan kuma gashi nan an ba da hanya yau da shi gida ga wayan shi an ba shi amma kai ya kara kawowa don muka kwace na biyu ba zai samu ba har abada don shi in aka samu haka na farko dai ana kwacen wayan ne a ajiye akwai da ake ajiyewa yawanci wurin senior house master shi house master da ke kula da sunan senior su to yawanci da an ga waya hannun yaro shi a yi a kwace wayan a ajiye ya so kowane waya kuma ana bashi a zane sunan yaron a manna kai da an bada hanya sha kira su baki daya sha amika musu su je da wayoyinsu sai dai idan kai an taba kwacin wayanka na ɗaya na biyu na uku to na ukun ne to in ba ka sa'a ba ba za ka samu wayanka ba da an kwace no ba za ka gani ba ka gani ma wayan ma kuma daga makaranta ka kwace dole a kai ofis babban ofis ya so a ajiye daga wurin nan kuma she ka je kai da su ka rasa can to wannan ne ba mu da su da yaran ke yi ba wani ma sa'ilin ma in ka kwace wayan almajiri shi iyaye su biyo ka makaranta wasu iyayen za su zo da limana wasu kuma za su zo ne da fada saboda wayan mai tsada ne zo da fada wani ma kai malamin baka da labarin waya almajiri shi ya kawo wayan shi aji ya boye cikin jakan shi dan uwan shi ya saci waya sai kai malami a biyo ka iyaye su biyo ka zo su kawo ma kara an saci wayan ɗana ko ƴata don shi ya sunan shi yana kai ka taimakan nan shi yana tilasta ka akan wayan da kan shi da kawo wannan ya haramta shi ka ya kawo ko yarki ta kawo bayan wannan kuma a ga me shi kuma ya zo kuma mai yana maka wani sawa yana maka wani abin da bai kamata ba to gaskiya na Allah iyayen zamani suna taimakawa sosai wurin gurbacewan tarbiyyar yaransu. Malam ai zai yi ɗalibi ya dinga koyon karatu da waya idan ya zo da ita a makaranta. Waya dai gaskiya yana hana su koyon abu. Amma dai ka tambaye su kuma za su ce kamar su wayan yana taimaka musu ne wurin koyon abu wurin nazari saboda in aka ba da wani assignment kan wayan suke mai suke bincike su samu assignment nan. Amma gaskiyar da ke ciki wannan labari ne kawai shaci fadi ne ba gaskiya ciki wa wani assignment da ake bayarwa da zai fi karfin abin da aka gwada musu sannan kuma akwai school library idan ma ya fi abin na gwada musu akwai school library za su iya zuwa wurin nan duk wani abin da suke bukata na assignment akwai littafi da je ba su wannan jawabi a school library don shi waya ba aboki ne na nazari ko na inganta koyar da almajirai a makarantun na secondary a ba shi nan samsam bai da alaka da shi sam wayoyin nan kuma wallahi ababen da suke yi akan wayoyi wallahi ababen kazanta ne mu ba da jimawa ba wata almajirata ta doki wayanta ta ba wani almajiri wai ya mata wani abu kai ya ja mata wani application ashe tana da wasu videos na basa a kai ba na videos sun basa ma na wani bau a na ita da kanta ita da kanta ta je wani wuri ta da wasu suka yi lalata shi dauki video ta dibiya kan wayanta da shi wannan almajiri ta bashi namijin ya mata wani gyara kan wayan da ya cikin bude-bude shi shi ya gani shi shi ma ya yada ya ba abokannin shi abokannin kuma su ma suka yada a waye gari mun zo makaranta da safe shi buga gan makaranta duka malam ana ta gunguni ana ta maganganu ah na shiga aji ban sani ba na kira sunan wannan almajira zan mata wani tambayi shi na gan ajin duka an fashe da dariya shi na ana kiran wani suna sunan da ban san shi ce a ah, sunan wa wake ga aka ce a ah, ba ka sani ba ko shi kenan gaba dai ajin yayi shirum ba samu wanda ma je koro maganan ba daga baya shin da je muka je hutu rubutu na je magana da wani dan uwa na ce kamar a ah, ga abin da ya faru a yau da wata yariya na ta ta yi ta yi ta bin wani bayani sai na ji ga abin da almajirai ke yi suna kiran wani suna yake abin nan amma ban samu wannan min bayani me ke faruwa ba ita kuma ta yi ko magana ba ta yi ta sun da kanta kasa shi ce min a'a ko dai in ce wannan yariyan da ake magana cikin sukun kalasin ka take ajin ka take shi na ce me ya faru sani yake koro min ga kaza kaza kaza kaza da ya faru wallahi abin takaici abin tausayi abin tausayi Allah tausaya mana Allah tausaya mana abu ne da yake bai da dadin ji sam malam kana nufin duk wani WhatsApp group na makarantu baya taimakawa ɗaliban ta kowane hanya yana taimaka musu wurin samun labarai na exams da za a yi saboda akan waya yawanci idan za a yi wasi West African examination da ake yi na secondary school to yawanci suna samun labarai ne kamin dai a yi exams suna iya su yi group akan WhatsApp da wasu hanyoyi da yawa ana turo musu da questions gamin su je su rubuta ta wannan jin wannan ke musu idar ma akwai amfanin kenan don shi yawancin su suna mallakan fun ne saboda wannan amma dai hulasa ta ba tarbiyya yake yi ababen da ake yi na mugu na rashin da'a da rashin tarbiyya da waya ya fi alherin shi saboda ba wani bukata da wani ya almajirin secondary school da yake bukata da waya ita kuwa hafsat umar ɗaliba ce wadda take shirin shiga jami'a ta nuna irin kalubale da suke fus fuskanta idan suka kawo wayarsu a makaranta. Ya muna zuwa da phone school kuma gaskiya baya da a zo da phone wannan ma in aka ganka hukuncin shi na da girma ma duk da shi she muna boyewa muna zuwa da phone. Yawanci wurin suna da um, underwear da akwai packets ciki she sa suna yawan sawa ciki su iya su shigo da shi ma ba san sun shigo da shi ba. Wadansu kuma na sa ma bagin su suna da maybe wani secret packets cikin bagan nan da ba gani da su kawai suka san inda yake shi ka gan an sa phone ciki an shiga da shi class yanda hanyoyin da muke bi muna a kai phone school kenan in aka ganga da phone akwai hukunci dai da ake yi a yi wani kaman an karbi phone ne kawai a baka wani kuma gaban idonka za a karbi she a fasa wani kuma an karbi daga baya she a baka wani kuma shi a yi maka bulala kai ku gaskiya dai ba taba karban fon hannuna ba amma na gan wadansu da ake karba wadansu ma suna yawan kawowa ana gani amma ba karba saboda suna yin abubuwan kirki da shi wani na nan yana koyin abu da shi shi yasa irin hakan aka gan ma ba yawan yanke hukunci bisa kanka amma an da ya ce maka ne ka bar kawo shi suku amma wadansu yawanci da yake ba hankali ana yawan wasa da shi ana abubuwan da bai kamata ba in haka gani haka ana yi a karbi to wanda ni na gani da ido na ne da aka karbi haka shi aka fasa gaban idon shi kuma ba karamin fon ba babban fon wannan ma principal mu yayi wannan isa tun wannan rana ma shi zama kamar wani abin tsoro kowa na tsoron dai ya kawo duk da dai ana kawowa amma ana sa hankali saboda kar a kama su balle a fasa musu fon amma ni ra'ayi na game da hana kawo fon na ganin kamar yawanci fonin yanzu inda muka kan nan fonin na taimaka ma rayuwar mu sosai balle ma wurin koyon abu don kin ga muka fita SHS za mu university ne to university kuma da fon kake komi koyi abin ka da komi kuma wurin ma ake ganin kamar wurin ne babban wurin koyon abu to in wurin ana yarda da fon me yasa SHS ba yarda da fon ya kamata a duba ne a gani ya so in anya bi wani hanya da za a bar muna kawo fon ko kuma student na kai fon school amma kuma su usun shi cikin hankali kuma cikin hanyar da zai yi mai zai biya musu bukatu. Shi ko wannan ɗalibin Hafiz Lari ya ce wayar salula zai taimaka musu idan hukuma ta ba da izini a yi amfani da su a makarantu. Cikin senior high school su mu ba ya da mu use phone yanzu kan da duniyar zaman nan phone na da muhimmanci sosai cikin koyabu cikin komai phone amma still har yanzu student na zuwa da phone school teachers ma na gan basu su na sis kuma wai kara kawo phone school ana boye ne ana yi ina gan gwamnati ya fi su wani abu game da wannan because yana kawo damuwa sosai gashi information da ke neman duniya duka an shi very simple yana kan phone in document ne yana kan phone in assignment ne an yasa a kan fon. in wani research work ne kan phone an yayi komin da za a yi na academic cikin school an yayi kan phone to gashi gwamnati kar student use fon. sai ya bari yawancin mu mun koma baya so dewa akwai softwares dewa kamar su eh, word document excel da student ya fi a ce sun sani nan ba su sani ba akwai wasu abubuwan na technology da a ce student ya fi kake wani academic level ya fi ka sani amma ba sani ba don manyanmu ba su bari mun yi expose da phones ba amma a dai controlin shi don abubuwan da ke kan intanet nan ya kawo wasu matsalolin ba kanan ba dai wallahi ina gan gan gwamnati ya fi su bar student na yi a cikin senior high school na ghana magajin rafi alhaji sulemana ya yi kira ga gwamnati da ta kara tabbatar da ka'ida ko hukunci na hana ɗalibai amfani da wayoyi a makarantu a matsayi na na uba a ƙashin gaskiya ghana da muke garin nan akwai dokoki da yake a kanmu wato duk yaro da bai kai shekaru goma sha takwas ba akwai abin da bai dace a ce ya yi ba saboda shi in dai wa'annan wayan da suke rike da shi za su yi abin da ke take doka to ya kamata gwamnati ya ɗauki wasu matakai kan waɗannan abubuwa don yaro bai kai shekara goma sha takwas ba za ka same shi da waya yana yin waɗansu ababa na asha da shi to kaga wannan bai dace ba ko a mu na musulunci a matsayina na uba gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya lokacin da yaro za a ce ya kamata yana nan yana koyan abu za ka same shi kan waya yana nan yana waɗansu firan banza da yake bai dace ba ni dai ina ba gwamnati shawara a yi ƙoƙari a kawo dokoki wanda yake zai regulate wannan tafiya na mobafo. Hajiya Samira Yahya Abdulrahman jami'ar hukumar kula da wayar da kan al'umma ta ƙasa ta ce suna iya kokarin su domin su tabbatar da ka'ida sannan ta yi kira ga iyaye su taimaka domin magance wannan matsalar. A wurin mu na hukuma ba mu raye da yaran makarantu da ke bukatu da mobile This is because muka duba yaran makaranta suna bukaci da mobile phone. Instead of doki wannan phone su yi bincike su nemo maybe topic maudu da ake gwada musu wanda su samu ilimi a kai sai ka kamar yara na use mobile nan suna duba ababe da bai amfanin su ababe da bai ci gaban su su indulge in maybe a zage wani babba ko wani video da wata rana da ya dame future su yawanci suna use wayan su ta kan social media su duba ababe da bai amfanin su sometimes indulging in uh, a whole lot of scandal kina tunan recently yaran makarantu suka bukatu wayan su suka zage shugaban kasa ko sometimes su yi su yi ababe da bai dace ba so to that effect mun ce kamar like is not appropriate yaran makarantu kar su bukaci waya a lokacin koyi abu ko sun koyi wanga ma a sa restriction mun kira ga malamai makaranta mun kira ga iyaye su sa ido a kan yaran ko sun bukaci phone ya fiye zama under a strict supervision of parents ko malamai kusan kamar lalle phone da da suke rika ga abin da suke yi da shi in wani code da sa in wani restriction ko like maybe app da yari ya data use ko yaro ya fi hakullansu ya zo a kai ya so a yaki wangan matsala sannan akwai kira da masu ruwa da saki suka yi a kan cewa a bada izini a yi amfani da wayoyi a makarantun ƙanana da kuma manyan secondary. amma hukumar ilimi ta kasar ghana wato ghana education service ta ki amincewa da hakan hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga accra ghana dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sallama da ku bari mu leƙa filin kwalamar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a yau. Allah barkan mu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Nigeria. To ja zuwa mai da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki ba ne Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta eh. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken. akwai mai haske eh, akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duhu ka eh, kaurace wa mai duhun na ka ka dauki mai hasken shin an dama ta farko an ce miyan nan fara ce eh fara ce to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana nan dan mai dan duhu duhu na mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin tarugu yalo mm. tarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan eh. miya ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbada wani da idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kisa shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cire bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai eh. uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish ke eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. Kaman sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma buƙatan mai ba ma buƙata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta ɗauki doyanta to amma ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markaɗa an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa buƙatar wa'annan ba sa buƙatar wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan buƙata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi yayi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya to ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika yin zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai yi kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai sa to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne da faran miya shi ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma eh. ko na albasa mai lawan shi kaɗan kaɗan watsa dai a ce dai ba ne kawai bayan ka zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai yi wani kin zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan barbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullum na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ka dan mm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne mm. To shi hajiya shi wannan miyan da me ake cinsa? Eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu hmm. <laughs> dama kin ce miyan na kudanci ne kare. ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa hmm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za wani za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamuri yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardan to idan ka je gare su ka ce su baka daddawansu to in za da kai girki irin na kudu to ka nemi eh, komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami <laughs> da an sake wani abu za ka ga gaba daya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. a Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta